بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب muhin. tir da waɗanda suka canza rabonsu na imani da Allah da manzansa suka kafircewa abin da Allah ya saukar suka ƙaryata manzanninsa don zalunci da hasada saboda an ba Muhammad annabta da alƙur'ani don haka suka cancanci fushi daga Allah saboda kafircewa Muhammad da canza taura da suka yi waɗanda suka kafirta da annabcin Muhammad suna da azaba ta ƙasƙanci ranar alkiyama.